Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne dangane da yadda takura da Fulani makiyaya ke fuskanta a kudancin Najeriya. ke shafar harkokin kiwo da safarar dabbobi daga arewaci zuwa kudancin kasar da ma tattalin arziki. Madalla har yanzu dai 'yan Najeriya da dama na bayyana damuwa game da shawarar da gwamnonin jihohi bakwai na kudancin Najeriya suka yanke ta hana kiwon dabbobi a cikin gari a duk faɗin yankin da kuma hana makiyaya yawo da dabbobinsu. matakin da ke zuwa a daidai lokacin da wasu masu harkar safarar dabbobi daga arewaci zuwa kudanci ke korafin cewa suna fuskantar musgunawa daga jama'ar yankin na kudancin najeriya wani lokaci ma har daga gwamnatoci da jami'an tsaron yankin alhaji sadiq ibrahim ahmed shine shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti allah a jihar bauchi kuma a cewarsa duk da irin gudunmuwar da fulani makiyaya ke bayarwa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa hakan bai hana su fadawa cikin mawuyacin hali ba ne a najeriya ya shiga halin lahaula wala kowata domin idan ka duba makiyaya su suke ba da kusan kashi da biyar na tattalin arzikin da ake samu in ba wajen man fetur ba su za su ba da madara su duk wani abin da kake saman da makiyashi yake bayarwa to ana ciki a arewacin kasan makanta da hukumomi jami'an tsaro da sauransu sun riga sun talauta makiyayan nan bayan sun talauta su shi yasa ga ake cewa makiyaya akasarinsu su ne masu fashi da makami domin dama su ne masu yawa suna kusan kashi saba'in da biyar sannan an sake talauta su ana cikin haka sai gwamnati wanda ta hakkinta ne ta kare rayuka da dukiyoyin jama'a sai ta zama gwamnati ta zama kusan kamar babu gwamnati a najeriya menene babu gwamnati a najeriya idan wani gwamna ko waɗansu gwamnoni za su washi gari su ce wata al'umma ko wata kabila ta tashi ta bar wurinsu su karya masu tattalin arzikin gabansu gaba ɗaya to kaga babu gwamnati a ciki Wasu makiyaya da abin ya shafa dai sun ce aiwatar da wannan tsari abu ne mai matukar wuya, kuma zai jefa su cikin halin tsaka mai wuya. A cewar Alhaji Sadiq Ibrahim, matakin ci gaba da hana harkokin dabbobi a Najeriya zai iya zamowa sanadiyar karyar tattalin arzikin kasa. abin da ya biyo baya a yanzu haka ina tabbatar maka tattalin arzikin najeriya ma karyewa za ta yi sanadin dakatar da kiwo domin in ka dakatar da kiwo ba ka kawo wata hanya wanda za ka maya masu wancan kiwo ai abin da ake magana eh, idan kamar yadda gwamnatin tarayya ta ta ce za ta ɗauka za ta sugunar da makiyaya ai ba masala bane duk wani makiyayi yana so a sukunar da shi amma shin zaka waye gari ne da safe kawai ka zaka sukunar da makiyayi ba ka shirya da zaka sukunar da shi ba ina ne ka sa mishi inda zai sha ruwa ina ne ka sa ma sa inda za su sha ruwa ina ne ka sa inda ƴaƴansa da ƴaƴan uwansa sauransu za su yi maka ilimin tuko ta boko ko ta addini saboda haka eh, sukunar da wannan eh, sukunar da su da aka yi da gaske ne gwamnati take yi to ina tabbatar maka da shi ne abin da zai eh, haɓasa tattalin arzikin najeriya amma a yanzu ina tabbatar gwamnoni kashe kasar nan za su yi kuma in aka kashe kasar nan za a tallata makiyaya in aka tallata za a kashe gwamnati gwamnati ma za ta kashe musamman yanzu wadda wa'in tsirare kabilu suke cewa suna ganin kamar su ne a kasa su suke da faɗa a ci kuma ku a nan a arewa kun kasa da gwamnoninku da yan kanana kun kasa ku fito ku sauke hakkin da yake kanku idan ni ne yau ina shugaban kasa ko yau ina ga wani gwamnan jihar dole ne sai ma gwamnati fulani sun tafi kudu idan suka ce kasa za su hana su 'yancin kansu a matsayin su na 'yan najeriya mu ma mu dawo nan mu sare ai muna da dabbobi muna da dukiya su su zo su saya nan da dukiyar su mu kar mu addini mu ta hana mu musguna musu menene mafita yanzu ko a wajen ku a ganin ku mafita shine yan arewa da gwamnonin arewa da shugabannin arewa su tashi su hange gaskiya inda gaskiya take wani bafulatani makiyayi aliyu salihu musa ya ce kiwon da suka gada kaka da kakanni shine na zagayawa da dabbobinsu domin ganin sun samu abinci gwamnati bata damu ba ba wani hanya duk hanyar da ka dauka in gwamnati bata taimake ka ba kana aikin banza ne na ɗaya dai ba wajen kiwo akwai abin da ake yi yaran fulani yanzu sai su kwace maka shanu ba wai suna so su kwace shanu su zai su auri mata bane fa dole ne su kwace shanu su nemi kuɗi su sai bindiga saboda in ka kwana daji don kana cikin hadari idan na da shanu yanzu ba da yin kiwo ne kare dole sai na kira wancan na kira mun hadu da tun yawa kuma za a ga barayi ne za a sauko da jiragen sama ana ta harbin ko ai barayi ne wai na sata ne kuma ba da za sai a kashe ka kuma da dukiyanka kuma kai kadin kai tafiya hadari ne in kuka tafiya za a ce na sata ne so cikin bala'i ake ba amfani ma kiwon shanu yanzu asali economy na saniya ma nina gani kamar gwamnati ma bata damu da saboda ana gani shi in abandan kana nan ga nan kawai tana nan ba wai kamar gona bane sai ka jira wata bakwai sannan dawa yayi ko wani abu yayi shi yana nan kullu a duniya duk lokacin da ake son shi za a same shi ne kawai ba sai an yi wahala wani abu shi ma malam Isa Jangudo makiyayi kuma mai harkar safarar dabbobi zuwa kudancin Najeriya ya bayyana takaicinsa kan halin da wannan harkar tasu ta samu kanta a ciki bafulatani dai ba a san shi da wani ta'addanci ko tashin hankali ko rigima ko neman fitina ba amma a sakamakon yanzu yadda wannan abun yadda tashin hankali ya yawaita a tsakanin al'ummomin arewa da kuma tsakiyar najeriya inda muke zuwa rani da kuma nan inda muke damuna a arewa gaskiya ya shafi tattalin arzikinmu sosai sosai saboda misali yanzu ko ƙaura muka tashi za mu misali kuna bin burtoli da ku iya zuwa ku samu wata fitina a hanya wanda wasu kabilu suna fada da wasu ko kuma kabilun suna fada da fulanin da suke wannan eh, inda suke din to kaga kai tsaye in kun zo wucewa sai kaga ya shafe ku Masu sharhi kan al'amuran tattalin arziki kamar su Farfesa Bala Dalha Suleiman na Jami'ar Abubakar ta ba Balewa da ke garin Bauchi sun bayyana dalilan da a cewar su suke haddasa gaba da zaman doya da manja tsakanin masu harkar kiwo da safarar dabbobi da kuma gwamnatocin jihohin kudancin Najeriya. To abin da ya kawo matsala a cikin al'umma shine lokacin da ba gari suka shigo cikin harkar kyama fulani shine kasar katar suka je su samu mazauni ko sansani na fulani sai a shiga musu da barazana ta daukar bindiga a je a razana su a birkita su a yi ma matan su fyaɗe a dauki 'ya'yansu a tafi da su a yi sa saniya a loda cikin mota guda ɗaya bai da dabbobin sa tafi to duk ba ya fulata ne ba duk mutumin da ka zo a kan sana'arsa ka mishi barazana ka ci mutuncinsa ka shiga cikin zarafi na iyalinsa to zuciya ta riga ta bushe ta kashe shi ma tunaninsa shine ya zai dauki abin da bature ke kira wata faradal attack shine ya za ya ramukan gayya to ramukan gayya nan shine su ma suka ce su fara daukan makamai da na ake fursuban su kuma koyi da ake sarrafa ta su ga cewa su dauki fansa to itace tun yana danyi ake tankura shi da tun farko farko da ta dauki mataki wajen kare dukiyoyin wayannan matafiya saboda hakki ne na kowanne ƙasa ya zauna a kowane bangare na ƙasa da yake so ya yi sana'ar da yake so ba ta da zama bai addinin da yake so a cikin kowane yanki na kasa. to yau kai ga matsayin da 'yan kudancin najeriya kusan kyamar ta kai ga matsayin da suna kona su suna kashe dabbobinsu suna musu koran kare fata-fata su bar musu kasa. duk da cewa ƙasa ta kowa ne amma su ba su ce kar ku yi ba su sanatocinsu ba su ce kar ku yi ba gwamnati tarayya kullum sai da ce sun yi allah wari da abin da ke faruwa to idan aka ce za su gaba da yin allah wari za su rasa sanan da za su yi bature kuma kan ce wai idle man is devil's workshop A cewar Farfesa Bala Suleiman, dokar ƙasa ce ta baiwa kowane ɗan Najeriya ikon zama a inda ya ga dama domin gudanar da harkokinsa cikin aminci ba tare da kowa ya shigar masa hanci da kuɗin ba. Bugu da ƙari ya kuma taɓo irin gudunmuwar da makiyaya ke bayarwa ga tattalin arzikin Najeriya. Ko a ki ko a so harka gudunmuwar da Fulani suke bayar shine balu addition. Abin da gudunmuwar da Fulani suke bayar wajen kiwon dabbobi kiwo abu ne na mai haƙuri. Idan kuma ya haƙurin nan ya wannan kiwo wato mutane da suke amfani da su suna da yawa tun daga mai koran dabban nan zuwa mai loda ta cikin mota zuwa mai saukewa zuwa mai kula da ita tun daga kudancin najeriya daga arewacin najeriya zuwa kudancin najeriya da mai sauke ta da mai yanka ta da mai fede ta da mai sarrafa duk abin da ke ciki kowa sana'a ta daga ta tsaye idan aka ce maka babu wannan harkar ta kula fita fita da dabbobi shi kuma idan aka ce shi mai kyamar dabbobin da fayyana sai ci dabban nan to abin da yake faruwa idan su bukiyayen nan suka rasa sana'a saboda baka da gurin zama baka da aminci ne da zaka shiga ana farautan ka kamar kamar dabban ne to zaka zo kasance baka cikin wani sana'ar idan baka cikin wani sana'ar kuma kamar yadda fara da dazu shine shine cewa zaka rasa abin da zaka yi kuma zuciyarka ta dinga sake sake ta yaya zaka rayu idan kai tunanin sake sake da zaka yi karayun nan sai shedan ya ya maka cewa kai ma ka dauki makami ka zama tamkar barawa ko dan ta'adda ko mai tar da wani tsaye to wani abin sai kawo ci ka je kawo na kasu ga tattalin arziki baki daya to kaga tattalin arziki yanzu dan harajin da ake samu kowace jiha dabba ta shiga suna karban haraji kafin ta fita kowace jiha ta shiga aka sai aka yanka dabba akwai haraji duka da aka sarrafa daga jikin dabba akwai haraji to kaga su yanzu sun rasa hanyar samun dukiyarsu gwamnati kuma ta yi asaran shi abin da kira haraji gwamnonin kudancin najeriya su sha bakwai dai sun ɗauki wannan mataki ne da baki ɗaya duk da bambancin ra'ayin siyasa da ma na jam'iyya da ke tsakaninsu To ma sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman Ibrahim Malam Goje da ya tsara shirin daga Bauchi. Ni Ahmad Abba da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.